kyawawan ayyukan sakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka bani ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka bani ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka bani ikon guje mata ɗan uwa a takaice wani sako nake da shi sai dai a cikin sakon bayan na gama akwai kofa da zan buɗe kowa ya faɗi fahimtarsa amma ka karfafa fahimtar ka da dalili da hujja kamar yadda kuka ga topic a zahiri jahilan ɗariƙa da malaman ɗariƙa ba musulunci ne a gabansu ba wannan kuma dalilan da zan zo da su su ne za su tabbatar da abin da ne da awa ko kuma za su karyata abin da ne da awa haka kai ma in kana da naka dalilan sai ka tanada sai a zo a yi magana da dalili masu hankali suna gefe suna ji jahilan ɗariƙa zan ƙara maimaitawa jahilan ɗariƙa da malaman ɗariƙa ba musulunci ne a gabansu ba target ɗinsu kawai shi ne a hadis sunna suke kai wa hali na farko ya kamata kai wa kanka tambaya ka tambayi ƙwaƙwalwarka me yasa irin waɗannan abubuwa da suke tasowa ko da yaushe kaga wani daga cikin masu ƙarancin tarbiyya kaga wani daga cikin wanda ma ba su fahimci musuluncinsu ba kaga wa'yansu wanda ba su je makaranta ba suke kai wa malaman sunna hari me yasa ya kamata ka tambayi kwakwalwarka kafin na zo gurin jahilan ɗariƙa da malaman ɗariƙa wa'yansu wani kawai shi ba ɗan ko'ina ba ne amma ya kamata ka tambayi ƙwaƙwalwarka wannan amsar shi ne su ahli sunna lamarin al'umma da lamarin ci gaban addini su abin da ya dame su ke da kuma faɗin gaskiya gaskiya ɗaci ce da ita alhaƙo murrun gaskiya ɗaci ce da ita haka manzo Allah ya faɗi shi yasa in ka saba faɗin gaskiya to ka shirya wa ƙalubale da cin zarafi da cin mutunci da rashin kunya saboda sai an saboda waɗanda suka fi kama an musu su ne annabawa da manya-manyan waliyan Allah cikin wannan al'umma malamai waɗanda suke ganin abin da yake ba daidai ba su tsawatar su ma an musu haka wannan shi ne abin da zai baka amsar me yasa ake wa malaman sunna irin wannan cin kashi shine kishinsu wa addini kishinsu ga ci gaban addini kishinsu wa ci gaban al'umma wannan kawai shi kaɗai wannan shi malaman bida'a babu ruwansu in dai su za a ba su su sa a cikin aljihunsu muridai da gwamnati za su zo su ba su abubuwa su yi musu hidima su yi wa 'ya'yansu hidima su gina musu gidaje su ciyar da su abinci su yi musu abin da suke so shiru za su yi wallahi ba ka taɓa ji suna magana ba amma malaman sunna duk inda suka je ƙoƙarinsu su gaya ma gaskiya ƙoƙarinsu su sa ka yi wa al'umma aiki ƙoƙarinsu su sa ka ji tsoron Allah a matsayinka na shugaba wannan abin da na faɗi ba ni na faɗi ba malamin tarika ne ya faɗi zan sa muku in danna muku shi haka Sheikh Mansur Kaduna ya ce a lokacin da su kuma wa'ancan 'yan hannun hagu su kuma za ka ga duk inda suka je idan wa gwamnati ne abin da ya kai su kawai ƙaƙa za su yi su samu wani abu su sa cikin aljihunsu ƙaƙa za su yi su je su ci abinci a can haka ya faɗi amma su kuma 'yan izala haka di ya faɗi na sha ma danna ba sai na sa ma ba sai na ƙara danna ba to da haka yanzu wannan shi ne illar duk mutumin da zai faɗi gaskiya sai an yi a tafinsa duk mutumin da zai tsawatar ya yi wa'azi ya yi gargaɗi ya ce ba daidai ba ne ya ce kaza to dole ya shirya wannan ƙalubale wannan kenan sannan ɓangaren 'yan dariƙa. ba addini ne a gabansu ba wallahi ba addini ne a gabansu ba in kuma cewa addini ne a gabansu to ka yaudari kanka sun kuma yaudare ka suma. dalili dalilin ba shi waɗansu abubuwa suna fitowa malamansu su yi ko waɗansu su danganta kansu zuwa gare su su yi amma ba su ce komai kuma illa ne wa musulunci amma lokacin da aka samu wani malami na sunna ya yi wani abu suka samu makama a ciki to za ka ga sun fito a haka a haka wani sai ya zo da fuskar nasiya amma sai ya ringa soka magana a ciki kai ka zaci cewa ya zo ne da manufa mai kyau amma wanda ka san da dalalatul alfa za ka ringa jin ra'iha ta ta'assubanci ta suka ga wannan malami kuma wannan abin da kuke yi wallahi ba za ku haifar da addinin musulunci ɗa mai ido ba ne kada ku zaci cewa malamin ɗariƙa ne a'a malamin izala ne dakacin da yanzu ya zo ya yi karatu ko ya faɗi wata magana wacce wannan magana tana iya ɗaukar kaza wa'insu sun samu wata gaba sun rike sun ci masa mutunci ko kuma ku zo kuna ƙoƙarin kuskurantar da shi kuma wanda abin ba kuskure ba ne kuna ƙoƙarin kuskurantar da shi to ku da a ce kuna wa'azin kuma kuna nuna kishin addini wa al'umma sai in ce kuma za a zo kan to illa kuma ba kwa yi shine amma da kuna yi tunda yanzu an yi masa sai kuka ji daɗi kuke goyon bayan mai shi eh nan malam yayi kuskure eh nan malam ba haka ya kamata ya faɗi ba su waɗanda suke attack ɗin jahilan na gefe waɗanda addini bai dame su kwata-kwata ba sa ɗariƙa ba sa izala kuna karfafa su eh abu da muka faɗi fa ga wa'ansu malamai sun goya mana baya su ma sun ce kaza ai fahimtar da muka yi kaza malami shi ya kuskure to da kuna irin wannan in kuka hango matsala cikin al'umma kuna fitowa ku tsawata sai mu ce to kuma zai zo kanku amma illa ba ku yi in dai kaga kun yi iyu kun yi hayaniya kun yi surutu kun yi zage-zage to an taɓa shi maulana maulana maula to shi amma a taɓa Allah ba ruwanku ba nuna kishi ba nuna damuwa a taɓa manzan Allah babu nuna kishi babu nuna damuwarku a taɓa musulunci babu nuna kishi babu nuna damuwarku saboda ku abin da ku ɗauka musuluncin da manzan Allah ɗin da Allah shehunanku da aka taɓa su shi ne taɓa addini a wajen ku. amma kowa za a taɓa tabbas ba za ku ji damuwa ba shi yasa wannan sako ne nake da shi zan zan kuma bude. dalilin da yasa nace addini ba shine a gaban ku ba da Allah waɗanda suke social media dan girman Allah ba ku ji ba in dai a ce wai malamai ne in wannan malami yayi za a fito ko da malamin gaskiya ya faɗi In dai an samu wata shuba an samu wani jahili wanda bai san karatu ba ya fito ya yi wata magana kai kuma za ka fito ka goyawa wannan jahilin baya kamar a misali wannan maganar da malam aminu daurawa ya yi ni walla ban ga kuskure a cikinta ba ku yi haƙuri fahimta ni, ban ga kuskure a cikinta ba saboda duk abin da ya faɗi babu ƙarya a ciki haka ne kuma abin da zai baka takaici wai jahila ce ta hango ya yi kuskure sannan sai wa'insu jahilai kuma cikin na ɗariƙa waɗanda aka sa su a wannan a malamai wato su ba su hango da irin su ba sai da jahila ta fara hangowa sai kuma ake zuwa ake goya mata baya ainihin yayi kuskure yayi kaza wallahi to wanda zai ce yayi kuskure jahili ne kuma wannan ke nuna cewa ba ku san karatu ba ba ku san yadda ake da'awa ba kwata-kwata in mutum ya san yadda ake da'awa to ya kamata a ce hankalinsa ya bashi irin usulubin da Malam Aminu Daura ya yi amfani da shi in mutum yana da hankali kenan ya san abin da yake yana da karatu ana duba hal na da'awar da kake yi an gane kana duba hal yanayin da kake ciki akan me ma kake magana idan kana so jama'a ka tsoratar da su su guji abu to abin nan in yana da fuska biyu yana da kyau yana da rashin kyau to yayin da ka zo magana gurin ga wata illa tana tinkaro al'umma game da abin da yake yana da side mai kyau yana da side mara kyau kai kuma kana so ka tsoratar da al'umma to mu za ka taɓa ambatan said ɗinsa mai kyau ba mala amin daura ai yana da iyali yana da iyali kuma yana da 'ya'ya kai baka isa ka ce za ka nuna masa ƙimar wai mace ba ko baka isa ka ce wai za ka nuna masa mahimmancin mace ba dan yana da ita in ka bibiya ba ɗaya ba ba biyu ba to amma yayin da ya zo yana wa'azi akan zinace zinace to dukkanin wani abu wanda zai sa kai karan kanka ka kyamaci ka je ka yi lalata da shi zai yi amfani dukkanin wani abu to me yanda zai kwaɗaitar da kai ka tsaya ka fuskanci Allah ka ji tsoron Allah wannan koda a ce mace tana da kaza tana da kaza yanzu nan ba zuwa zai yi ta yaba ma ita ba tare da cewa a wani wajen kuma in ka ji wa'azinsa in ka ji yana koɗa ma mace sai ka zaci ma kwata-kwata babu wani daɗi a cikin wannan duniya in banda ya mace shi yasa wato wannan jahilci ne kowane waje shi yasa ake faɗi cewa wai likulli maƙalin maƙalin Eh, wannan wannan ake faɗi a larabci masal li kulli maqamin maqal li kulli maqamin maqal kowane waje yana da irin abin da ake faɗinsa kowane waje akwai abin da ake faɗi a wannan waje akwai abin da in ka zo kaza za ka yi ta faɗi akwai abin da in ka zo kaza za ka yi ta faɗi to malam da yake yin wa'azi yake faɗakarwa yana so ya cire ma san duniya duniya ta daina baka sha'awa ta daina birge ka ka ji tsoron Allah ka fuskanci Allah ka yi bauta wajen Allah to me duniyar ya mace to ya macen nan da kai ka ɗauka ita ce kawai hatta malaman tafsiri suna fassara faɗin Allah maɗaukacin sarki rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar suka ce rabbana atina fi duniya suka ce alhasanatu fid dunya hiya ilmu wal ibada wa fil akhirah hiya janna haka kuma manzo sallama yana faɗi yace ad-dunya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah manzo Allah shi ma ya faɗi can kuma Allah yace kyakkyawa ya ubangiji ba mu kyakkyawa a duniya ba mu kyakkyawa a lahira suka ce alhasanatu fi duniya kyakkyawa a duniya suka ce hiyar ilmu ita ce ilimi wal ibada da kuma ibada don ko ka samu mace ta gari kai ko me ka samu duk nau'i na mace idan ba ka da imani ba kai imani ba duk yadda take faranta ma take kyautata ma kaddara ita ce take goya ka ta kai ka unguwa kaddara duk wani abu kai kaddara ƙarewar wanka da ruwa lashe ka take yi ma ƙaddara haka lashe ka take da harshen ta. ƙaddara dukkanin wani abu ba ka motsawa komai yi ma take in ba ka da imani ba ka sami ilimi ba da bautar Allah a duniya ka taɓe ka yi asara to shi sa ni ban ga kuskure cikin zancen Malam Aminu da ba ya haƙuri abin ya ɗan so samun rai ya ɗan so samun rai ni ba ga kuskure ba wallahi cikin zancensa saboda lokacin da kake wa'azi ya kamata a ringa hararo akan me ake wa'azi a wani lokaci ne a wani lokaci ne ai na hal tana nuna cewa abin da ake so a ce wai ya raina mata babu shi a wajen kwata-kwata tunda yana da mace kuma ba ɗaya ba ba ba ya san amfanin mace ya san ni'iman mace ba abin da za ku gaya masa duk abin da za ku faɗi a yasan da shi to amma yayin da ya ajiye mutane a gabansa yake so ya kwaɗaitar da su akan bautar Allah yake so ya kyamar da su su kyamaci duniya to dole abin da suka ɗauka shine duniya ya nuna musu ba shi bane ƙarshe bautar Allah da imani shine duniyar sannan kuma duk abin da ya faɗi babu kuskure a ciki yasa to kawai wannan abin da ya bani mamaki shine ita waccan baiwar Allah da ta fito ta yi abin da ta yi Allah shirye ta mai shiriwa ce in kuma ba mai shiriwa ba ce to Allah ya yi mata abin da ta cancanta amma a hakan alhamdulillah daɗin sunna kenan akwai waɗansu daga cikin ɗaliban sunna sun fito sun nuna wai su abin da mala aminu daurawa ya kuskure ne wannan fahimtar kenan kuma daɗin sunna kenan wannan ke nuna cewa a tafiyar sunna ba haɗa baki muke ba za ka iya ganin cewa wani ya zo ya yaba abin wani ya zo ya kushe abin wani ya faɗi fahimtarsa wannan kenan daɗin sunna kenan daɗin sunna kenan wannan zai nuna ma kenan mu ba irin ku bane mu ba irin yan dariƙa bane shehu in ya faɗi an gane ba a gane ba gaskiya ya faɗi ƙarya ya faɗi kuskure ya yi daidai ya yi kawai a karɓa ba ma haka mu ɗan danna muku daga cikin wa'anda shi ma alis sunna ne amma ya nuna a'a nan baya tare da malam ni kuma yana tare da malam saboda na saboda ni na san a wane yanayi malam yake bayani a wane waje yake bayani me yake so ya isar a wannan waje ni na sani kuma dukkanin ɗalibin ilimi mai karatu ya sani zan zo kanku ku ɗariƙa da kuke haushi a gefe zan zo kanku za in ɗan danna muku ku ji ɗaya daga cikin waɗannan su ma eh, eh abin akwai ɓacin rai kaga wannan ahli sunna ne amma ya nuna baya tare da malam Aminu Daurawa ah, fashi ah, shi ne hukumai muni a tare da ni a gani na ba haka ba ni a gani na abin da ya muni a jikin dan adam shine bakin da baya ambatan Allah bakin da yake badala bakin da yake rashin kunya bakin da yake fasikanci da batsa shi ya muni gaban mace wallahi yana da kyau E, tabbas za ka ga wani ya wani saboda haka Allah yake lamarinsa wata za ka tafi wata kyau a fuska wani ya wani kyau a fuska haka Allah yake lamarinsa jarrabawa shi. to farko ke ka wannan an suna ma ya faɗi ra'ayinsa ta da cewa malaminsa ne ma abinda ba za ka taɓa ganin ɗalibin ɗariƙa ya yi ba ke ba za ka taɓa gani ya yi ba ba sa iya saɓa malamansu ko akan ƙarya ne za ka ji an zo an karanto abu an ce shehu tijjani ya faɗi za su tabbatar ya faɗi kuma za su kasa karewa kuma za su kasa kuskurantar da shi saboda shi baya kuskure amma mu alhamdulillah a hakan kakan samu wani ya fahimtar sa ci a shi a shi a ganin sa kaza haka kuma ne ci a shi ba haka ni ban ga kuskuren malam ba saboda ni ina hango abin ne ta kai da yawa ina hango abin ne ta wa'azin mai malam yake farko ma kenan suwa yake yi wa wannan wa'azin akan me yake wannan wa'azin yanayin da yake wannan wa'azin don haka to in na duba wannan yanayin sai in ga wannan abin da malam zai faɗi kenan don Allah yanzu kana so ka sa mutum ya guji duniya yanzu abubuwan da zaka ringa kawowa na kyawun duniya zaka ringa kawowa ko na munin duniya ka ba kanka amsa kana so mutum ya kyamaci wannan duniya yanzu dan Allah zuwa za ka karin ringa cewa a duniya akwai kaza kana faɗin kayan ado kana faɗin kaya na annashuwa da hutu a haka ne ai wannan kana sa masa san duniya ne amma in kana so ya kyamaci duniyar duk abin da yake cikin duniyar na kyawu kakka ringa kawowa ringa kawo irin abubuwa na munin duniyar sai ji kai duniyar nan ma ta fita ma daga ransa sai ya koma zuwa ga Allah shi yasa duk wanda suke magana yan dariƙa ni jahilai ne nan ni na dauke su saboda ba san yadda ake da'awa ba ba su karanta ba ba su san me usulubi na koyarwa ba hatta wasa'il da'awa ba su sani ba saboda wannan kawai kutse suke suka shi kuma su burinsu shine a kama malamin sunna da wani kuskure a kama malamin sunna ya faɗi wata magana da suke ganin akwai shubaha za su iya wani tofa albarkacin bakinsu to sai su zo su zauna su ta tusawa al'umma munin wannan malami ana sawa haka har tun kai ahli sunna ne ma in baka karatu sai ka ga eh gaskiya ne fa suke faɗi malamin nan nan yayi kuskure yayi kaza yayi kaza amma in malaman su ne ba su yi wa malaman su shi yasa to ahli sunna waɗanda suke ba sa fahimta ku faɗaka ku yi tunani da kyau ba za ka taɓa ganin ɗan bida'a ya fito ya samu malaminsa malaminsa fa zai saɓa wa Allah ya soki musulunci ya soki manzan Allah bisa jahilci amma sai ya shiru sai wa bai ji bai toshe kunnensa shi yasa amma in malamin sunna ne sai ya fito ya ta attack shi yasa ai nace muku ba addini ne a gabansu ba yanzu in baka misali ɗaya. malam nazifi alƙarmawi ai ya halatta haramu ya halatta haramu duk duniya social media sun sani ya halatta haramu yanzu da Allah ka gaya min ɗan ɗariƙar da ya fito yace kuskure ya yi ka gaya min wani ɗan ɗariƙa da ya fito yace Sheikh Nazifa Alƙarmawi a nan gaskiya shehu kuskure kai ka gaya min wani ɗan ɗariƙa ɗaya shin ba su sani ba ne duk gaba ɗaya duk ba san yayi ba saboda a'a musulunci ya taɓa shi malamin ba shehu ya taɓa ba da a ce a matsayinsa na ɗan ɗariƙa shi malam da zai alƙarmawi ya taɓa shehu ibrahim wallahi za su yi masa raddi za su yi raddi ka dubi malam tanko malam tanko ba ɗan ɗariƙa ba ne ba ɗan tijjaniya ba ne ba shi ya yi yaƙin ɗariƙa ba a nan ghana amma da ya fito yana faɗin waɗansu abubuwa na gaskiya amma ai sun kai masa hali saboda ɗariƙa su ya taɓa amma Sheikh Nazifa Alƙalmawi kai manzan Allah ma ya taɓa bisa jahilci ina faɗi don abin da ya ce ya ce in wani wawa ya sa ka saki matarka tana da ciki wani wawa ya sa ka kaga wawa ne zai sa ka saki matarka kenan tana da ciki sai muka samu hadisi cikin muslim manzan Allah yana gayawa sayyidina Umar ya gaya wa Abdullahi ɗan Umar ya sake ta a'a yanzu ya dawo da ita sannan sai ya sake ta tana da ciki ko tana da tsarki kaga manzo Allah shi umarni a sake ta lokacin da take da ciki sai muka samu ya ce in wani wawa ko wata wawuya haka yace ta sa ka saki matarka da ciki wato wawa shi ke sa a saki mata da ciki kaga manzo Allah ne a ya faɗi inda a ce ya san wannan hadisin manzon Allah to za yi masa hukunci ne na ya zagi manzon Allah amma ya jahilci hadisi to amma nan ya kamata su shiru bai kamata su shiru saboda manzon Allah aka kai wa hari bisa rashin sani to amma da yake ba shewa aka kai wa hari ba shiru kake ji sannan ya zo ya ce ai in ka saki matarka tana da ciki sai yanzu ka ji wannan karatun tun da yanzu ka ji wannan karatun in ka ne ka ce aike ki dawo ai wannan abu da ne kuskure ne baki sako ba yanzu dan Allah wannan wani karatu ne kaga anan ya halatta haramu shin ba su san cewa ya halatta haramu bane in ba su da ilimin da za su gano ya halatta haramu ko ya soki manzon Allah bisa jahilci ba su ji an faɗi ba Malam Musa ya yi karatu a kai, Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. Ni ma na yi karatu a kai, mun zo mun haska wa duniya mun faɗo dalilai mun ɗauko littattafai mun karanto kaji sun yi magana a kai saboda shehunsu a kan manzan Allah ya yi magana kan ɓangaren janibin Allah ya yi magana yawa matsayin Allah yanzu ya taka Allah ya ce haramun ne shi ya ce halal ne amma da yake ba shehu ya taɓa ba ba dalika ya taɓa ba addini ya taɓa manzan Allah ya taɓa shehu kake ji ko tari ba ba sannan abu na biyu wannan mata da ta bayyana a nan Abuja, ni haƙuri ina ɗan zafi zafi ko abin akwai ɓacin rai wallahi. Ni haƙuri abin akwai ɓacin rai. Wata mata ta bayyana a nan Abuja da sunan addinin Musulunci ta fito tana irin waɗansu abubuwa na coci. Wallahi da Shehu Ibrahim ta zo ta danna wa zagi. sai kaga sun fito suna maulana maulana amma da yake Allah take taba musulunci take taɓa shu sannan kuma abin da ya ma fi ban takaici sai ta danganta kanta zuwa ga ɗariƙa ga hoton shewa a wuya yanzu ko ba don ku barrantar da kanku kai ya zama wajibi ne ma mu ne za mu ce idan wajib ne a karan kanmu mu a kanmu ko aujab ne saboda ku ku ne ta nuna kuna tana da alaƙa da ku ta nuna tana da alaƙa da ku amma shiru kake ji saboda mai musulunci ta taɓa musulunci ta yaƙa ba ɗariƙa ta yaƙa ba ba shehu ta yaƙa ba ba shehu ta zaga ba don haka wannan ba za su yi magana a kai ba kuma za su yi ko kula kuma wannan za su toshe kunnensu ba su ji ta ba ma har wani daga cikin mabiyansu ya fito yana ta ihu ya kamata malamanmu ya kamata malamanmu ku fito ku yi magana a kan wannan abin kaza kaza shi a zatansa malaman nasu musulunci ne a gabansu kagacin daga nan in yana da wani sai ringa sai ya ƙara fahimtar fa malaman nan namu ba musulunci ne a gabansu ba ba su da kishin musulunci na tabbata da wa aka zaga a can abuja da za ga sun yi magana amma da yake musulunci ne shi ake batawa shi ake shigo da abin coci babu ruwansu game da addini yasa bisa waɗannan dalilan suka bayyana na zahiri na ce to ku sani waɗannan fa da kuke ganin su lahi ba musulunci ne a gaban su ba ba damuwar su addini ba ba matsalar su addini ba ba matsalar su gyaran al'umma ba ba matsalar su ci gaban al'umma ba ba ba matsalar su koyar da al'umma fahimtar da al'umma kiran al'umma zuwa ga addini ba in kaga sun yi kiran ka zuwa ga dariƙa in kaga sun magana akan ka ka ɓata dariƙa in kaga sun magana akan ka ka ɓata shehu amma inda za ka ɓata Allah ka soki manzan Allah ka yi kaza za su nuna ko ko in kula kai shi ya sa ko da ya tashi ma duk Kano da ake zagin manzan Allah ko zai ce ƙarya ne ci kwata kwata Ya ce sani jan bulo ne da shi da Abdul jabbaru suke haɗawa haka ya yace ai na danna duk mai hankali a Kano ya san ana zagin manzan Allah amma bai san ana zagin manzan Allah ba amma ya san ana zuwa zawaya yadda yake bari ana zuwa zawaya ana yage hoton shewa a mota ya san da wannan amma bai san na zagin manzan Allah din ba to ta aka har ya san da ana yage hoton shewa a gidan yan faira amma bai san ana zagin manzan Allah ba wannan kawai abin da zai nuna ma rashin kishinsa da manzan Allah na baki manzan Allah na baki aikinku yana karyata ku ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه in uridu illar islaha islah mastafa'tu wa ma tawfiqi illa billah wannan kawai shi alamu na rashin kishin musulunci ya bayyana gare ku matsalar ku shegunai shi yasa in kaga sun fito sun yi magana wani jahili ya kai wa wani malamin sunna attack to a nan ne suke da kunnen ji sai su nuna sun ji su zo sai kaga suna sukan malamin sunna wai wai ya lai wala abin ko akwai ban dariya akwai ban dariya to jahili ko wanda yake yana bin sunna baya karatu sai ya ce a ah, sun yi adalci anan ba wani adalci da su kai malami dora ba babu kuskuren da yayi ni dai ban ga kuskuren nasa ba duk abin da kuma ya faɗi haka yake idan ka ce a'a eh hakan abin da yake abin da ya faɗi haka ne ta nan ake al'ada jini yana fita ta nan ta nan ake haihuwa ta nan ake kaza ta nan ake kaza to abin da haka ne ko ba haka ba za ka ce haka yake abin da ya faɗi haka ne amma sai dai wani sai ce a a fahimta ta ni a fahimta ta bai kamata ya faɗi ba to haka kai a fahimta ka shi kuma a fahimta sa ya kamata ya faɗi sannan kuma in ka ƙara ɗauko alaƙar wannan magana ai da zama ne kawai kadara baya wa'azi ba nasiya yake ba ba faɗakarwa yake ba kawai sai ya zauna sai ringa ai wannan ɗin maza to wannan sai a ce to iskanci kenan amma mutumin da ya zo yin wa'azi yana so ya nuna wa al'umma su kyamaci zina su koma zuwa ga Allah duniyan nan ba komai ba ne, to a lokacin ba shi da buƙatar ya nuna musu kyawun duniya ko da tana da kyau. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake umarta mu mu duba na ƙasa muna so mu ƙara imani, kada mu ringa duba na sama da mu. Saboda in za ka ringa duba na sama da kai ba za ka ƙara ƙara imani ba. Ba za ka gode wa Allah ba, amma kana duba na ƙasa a duniyar babu na sama da kai, babu na ƙasa da kai ne yasa aka ce ka duba na ƙasa da kai saboda bu za ka san Allah ya ma baiwa ba da ni'ima sai ka duba na ƙasa da kai sai ka ga a ashe na fuwa ne ashe Allah ya fifita na a yanzu kenan tun daga gawa ne shi irin nawa yake so ya samu bai samu ba amma kana duba a ai sama da kai gawa ne yayi kaza sai ka rinda to ni ai Allah bai bai yi mun komai ba Allah bai bani kuma Allah ya baka inda ka duba na kasar kai shi ne to haka idan ana yin wa'azi haka ake ke sa ja-yin-cin-ku da rashin sanin yadda ake wa'azi da rashin karanta da kutse da kuka yi wa addini har kuke hangowa ma kuskure ya yi abin da ya sa ku ne muku haka saboda ku kun fito a kuwai malamai ne kuma lokacin da idan malamai kuke wa gyara malam nazifa alƙarmawi ai a ka'ida su kan manzan Allah ya yi bisa jahilci amma shi sa ai ban masa hukunci ba ai ce bai san manzan Allah ya faɗi wannan hadisin ba dan in ya sani zai ce wawa ba amma jahili ne a nan wajen ya jahilta bai sani ba shi sa to yanzu sai ban ce ya zagi manzan Allah ba yawa kalma abin da ya faɗi zagi yawa manzan Allah bisa jahilci amma shi shiru kake ji akwai wani da muna yi ya bugu daga Egypt ƙalibi ne da ya bugo ya ce kuskure ya yi ya ce shehun kuskure ya yi kai duk mai hankali mai karatu ya san kuskure ne to me yasa bai fito ba ya gyara me yasa ba ku zo kun gyara masa ba Allah ya yi ku jiya wani nan ya bugo mun waya sai yake tambaya ta wai yake ce mun wai wai me yasa mu wai malaman mu ba sa kuskure ne haka ya ce wai mu malaman ba sa kuskure ne wai mu malaman ba sa kuskure ne sai na ce suna yi sai ce wai to me ya sa mu ba ma fitowa mu faɗi kuskuren malaman mu sai kuskuren malaman ɗariƙa sai na ce masa gaskiya wannan tambaya ce mai kyau a na ce kayi tambaya kuma tambayar ka ta burge na ji daɗinta. ta eh, na ce masa dalili shi ne. kaga mu in malaman mu suka yi kuskure na can za ka ga cewa mu malaman mu waɗanda suke mabiyansu ɗalibansu za su fito su kuskurantar da su za su fito su ce kuskure suka yi su ce ba sa tare da su su ce a nan sun bar abu fahimtar su ne kuma ba za su sallama musu ba a nan na danna wa ɗan yana cewa ba a ji a nan na danna na danna zancen sheikh salih uthaymin na danna shi yana faɗin abin da ibn Taymiyyah ya faɗi yace nan ibn Taymiyyah ta yi ijtihad ne nasa dan haka ba za mu sallama masa ba za mu sallama masa ba an wannan shine adalci mu malamu mu yi haka. amma dan Allah ka taba jin shehun da aka zo aka ce kuskure yayi ba a tare da shi anan ka taba ji nace sannan kuma mu malaman mu in sun yi kuskure sukan iya fitowa su gyara a duniya su ce kuskure suka yi sai na fara kawo masa na ce yanzu na ce kai baka taba ji ba malam abbas jiga bai faɗo in zantuka ya zo ya janye ba kai ka taba ganin malamin ɗarikan da ya faɗi wani abu kuskure ne gashi yanzu ana cewa ka ce wawa manzan Allah ne kuma ya faɗi wannan zai kai wa suka wa manzan Allah amma kana ji ka toshe kunnen ka suna ji sun toshe kunne uwa ba a ji ba ka zo ka halatta haramun ana ji ya toshe kunne sun toshe kunne uwa ba a ji ba sun yi shiru amma malam abbas zai da ya fito ya faɗi waɗansu zantuka sai da ya fito ya ce wannan kaza kuskure yi idan haka kaza kaza amma ba a bira ka taɓa samun ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa yayi ba ina ce to in ba sa yi dole mu yi musu yawwa mu abin da ya yasa ka gaba mai wa malaman wallahi na ji wani malami yi kuskure ƙoƙari nake yi na bi shi ta ƙasa sai na je na ganar da shi kuskure ne ya zo ya yi, wallahi Allah ya gani saboda inda a ce ku kuna da hanya kun buɗe hanya ko asali kun toshe fa saboda malaman ɗari fa su nuna ba ka da ‘yanci saboda su tange ka duk abin da suka yi daidai ne aka ce muridi ya kasance a gaban shehu kamar gawa a gaban mai wanka aka ce sai yadda ya da shi aka ce kai ko ya gan shi ya saba wa shari'a ba zai masa inkari ba saboda su ya biyayya aka ɗora su a kai in ma shehun ya kuskure ba za su iya cewa shehu kuskure ya ba ba za su iya bi ta ƙarƙashin ƙasa su gyara masa ba saboda an riga an tsare su an hana su an katange su wannan addini ne na gaskiya dan Allah ko manzo Allah wasallam in yi abu sahabbai sukan ce ya rasulullah me yasa kai kaza shin wahayi ne ko kaza to wanda yake mafifici cikin halittar Allah sai wancan wanda ba shi da tabbas zato ake yi naɗi ne ba na Allah ba wani ne kawai ya ce ya ƙoshi ya ce ya zaɓe shi ba Allah ne ai ya zaɓe shi ba girman Allah ku rinda dubawa aka bisa wannan yan uwa ba na so in wannan saboda na fi so na bude a kira bisa wannan wa'annan da suke mafutiyar ko malinta ko kishin addini wallahi ba musulunci ne a gaban ku ba kar nake kallon ku ba musulunci ne a gaban ku ba idan musulunci ne a gaban ku ai ba mala amini daura ba gwara mala amini daura shi nasa da yi yanzu duk abin da ya faɗi haka ne Ƙarƙari tunanin ka ce a a tunani na bai kamata ya faɗi ba to mu kuma in muka ce a'a muka duba yanayin da yake wannan magana abin ma da ya kamata ya yi kenan dan ba za ka taɓa zuwa kana so mutum ya kyamaci abu kuma ka zo kana nuna masa kyawunsa kana ta nuna. ai kaza ta ya wannan ai ba wai azi bane ku ya kai shi zuwa musuntarsa yasa ga da haka zan sa numbar waya ku yi haƙuri eh abin ne akwai takaici Allah yana suke fitar da al'umma wallahi yana suke fitar da al'umma abin akwai takaici da kuma rashin kishin musulunci abu na musulunci zai faru amma idan malaman su ne suka sai su rufe bakin su shi yasa ma nan wani ahli suna wai da a ai sun ba wani adalci da suka yi ba jahilai ne tantiran jahilai kuma ba wani kishin musulunci ba ba wani kishin musulunci a yanzu waɗannan kaga yadda malamanmu suka fi su ke ga wannan ya yi kira Allah ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na malam Idris Ilyas Idris muna jinka na ah, da farko da malam Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara ƙarfin ruwa. A wannan abubuwan da muke son faɗa a gurgurde abubuwa biyu ne zuwa uku. Na farko shi ne wato malam dawa idan mutum yana neman ka da sharri. Hmm. Idan kuma mutum son zuciya na cikin ranka. Hmm. To ko kuma ka fara da jima ushe sai su kaka da kura. Gaskiya ne. In ba haka ba ta yaya za a yi a ce malam dawa ya faɗa abin da hatta a cikin alƙur'ani ga shi da tsara ɗazu shan bawa musa ta da suna Allah ɗaya masa lafiya ya yi mana bayani ga shi don a cikin alƙur'ani an siffanta al'aura a matsayin askawa to wani suna ake so a kira ta misali sannan kuma kamar yadda yanzu malam ka nuna mana cewa idan har ana ƙoƙarin a nusantar da mutum ga barin wani abu to ba a nuna alkhairu wannan abu ko kusa ana kaskantar da shi ne saboda kai ma ka fahimci eh wannan abu yana da kaskanci ta ya a nuna darajar abu alhalin ana kokarin ka guje ma wannan abu kuma wannan sun ba su da yake ba su saba yin da'awa ba kuma ba su san yaya ake yin da'awa ba su san abubuwan da ake bukata wurin da'awa ba sai ga ai ma malam mai sarkin zuciya wanda ya ji wannan karatun wa har ya fahimce shi a matsayin wani ana wani wani kawai ake mata ko wani abu. To a wannan wannan wallahi da abin ya kan ran kara da kuma kan zuciya. kuma mana abin da ya samu yawanci malama ba su shiga irin wannan shi ne dama su ne masu yin wa'azi su da hana gaban su ba wa'azi ba ne gaskiya ne a gaban su hmm. ya kama ba ka fada ya cikin irin wa'annan da ya kusa amma mu da malaman mu wa'azi ne a gaban su masu son zuciya da kuma neman su nishari suke canza abubuwan da suke faɗa wannan shi ne za ka samu da hada Qur'an wa la wafi bil annakum tazunnu amma da a nusantar da mutane alkhairin da kuma wa'azin da ke cikin wannan wa'azin a'a kuma an kuje da wani abu na yau sannan wani a magana san alƙalmarin mutanen da wallahi san zuciyar ya ƙara suka wafi wallahi wallahi wani na da tare da abokai da yawa da da kan wannan abin wallahi zuciyar sun fita tun da yawa in ba za ka mara tsara ya bayar da wannan hajji ya ce da ayoyin alƙur'ani tunda Allah ya ce kada in ka ce ba haka ba annabi ya ce kada in ce ba haka ba kuma an ta zama a bayyana wa mutane kuma wannan ya ji ya ji ya ji abubuwan da aka faɗa sun ji mana sun ji Allah Allah Allah shi ne su wallahi ba ba Allah bane a gaban su shehu ne ka a gaban su mu ai mu yanzu kar muke kallon dan eh dan kaga sun yi Allah ya shirye su Allah ya sa su gane zan sa nan bashin Allah ya sa karatu Allah Allah amin amin to dan uwa na dauke ka ya hakuri zan sani ba wala abun ya bata rai wallahi shi yasa ba wai musulunci ne a gaban su ba wallahi ba ba ana a gaban su saboda ka a gaban su mu ai mu yanzu kan muke wallahi ga nan ba nan ku kira abin dole akwai takaici wallahi mutane da sunan addini ba kwa kishin addini wato ku malamanku sai su zo su zagi Allah Allah ya faɗi su ce ba haka ba su ja in ja da Allah ma ba za ka taɓa ji wai sun fito sun nuna cewa malaman nan nasu sun yi kuskure ba sai wani malami da ba kuskure ma yayi ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallahu malam Muhammad akar waka lau ina yi maka fatan alkhairi malam Muhammad ji ma ina ma fata alkhairi Allah kuma ya tsare mana mutuncin ku dukkan malaman sunna amin amin amin malam Muhammad Allah ya mana haka Amin, akar bakan lawo, ai, ai abu, abu ya riga ya fito fili, maganar da ka faɗa su ba a duniyar Allah nan, in dai ba shehunan su za su kare ba, ba ya riga ya fito karara wallahi tallahi kowa ya riga ya san mala aminu daurawa kan gaskiya ya wannan karatun ko da dan namu ne ahlus sunna ya ce shi ra'ayin zane to gaskiya mutane da yawa ba sa ra'ayinsa ka duba comment ka duba shi ma magana da yi, da yawa ba sa ra'ayinsa kawai dai ya faɗi abu ne ra'ayinsa eh to kaga wannan ma malam muhammad ni wanda ni ya faɗi wannan shi ra'ayin nasa idan ma ya bi mu kan ƙarya ko ya bi mu kan cewa ba yana da fahimta saɓanin wannan to wannan ya nuna kenan tafiya ƙarya ce amma ya bayyana don su gane cewa mu ba son zuciya ba ne ba wai a'a muna haɗa baki ba ne a abu kowa fahimta su ke faɗi shi karan kansa wannan na tabbata kuma in ya ji irin bayanan da ake shi ma na tabbata ba shi da girman kai zai iya zuwa ya janye abu kaza in ai idan ka lura bidiyon biyayi ma biyayi da ya yi wani sai ya fito sai ya janye sai ya ƙara yin wani haka Allah ke fahimtarwa sai na Umar a lokacin da aka yi yaƙin yaƙi aka kashe ma'addata eh, aka kakkashe nan wanda suka haddace alƙur'ani mawqi'atul yamama sayyidina Umar ya ya zo sayyidina Abubakar dan ya fahimtar da shi a tattara alkur'ani amma ba a lokaci ɗaya ai ya fahimta ba sai da ya je ya dawo sai daga ƙarshe to hatta saɓanin fahimtar da kuma bayyanawa cewa ina da ra'ayi in ban fahimta ba wannan zai nuna cewa ana kan gaskiya ai su shehunan nasu gasu suna kuskure kuma kowa su ma sun tabbata kuskure ne amma ba sa saba wannan magana ka gaskiya ne a kallau to kaga amma ba sa saba musu saboda me hada baki ne ƙarya ce kawai an haɗu ne akan ƙarya wallahi gaskiya ne ma na kuma malam magana na na ƙarshe na ce don Allah da annabi ana jira na? Na malam Ahmad na jin ka. Yawwa ita wannan yarinyar da ta fito ta wannan rashin kunyar. To magana gaskiya a saka cewa su mutanen masu fim masu fim ko su dakatar da ita ko kuma su ɗauki eh, eh, kwakwaran mataki a kan da abin da kai shi ne sai kare cewa na gaba ma ba za su kare yin wannan rashin kunya ba domin malam musa yusuf asali suna ya fito da ya gama magana wannan yarinyar mara kunya ce mara kunya ce to lalle su fito su gaggauta ɗaukar mataki a kanta ba wani wannan ba tuba ba ne ziga ta aka yi daga baya menene ya sa ba ta tsaya ta saurari karatu ba kawai sai ta ji ɗan abin da aka yanke in ba karya suka yi mata ba ai ba wani ba wani magana wayoyin ta zo ba ta saurara gaba ɗaya ba su gaggauta dakatar da ita ko su dan mataki mai tsauri a kanta saboda izina domin na gaba. Gaskiya ne. Fatan Allah ya sa mutane sun ji abin da muka faɗa, Allah kuma ya kare kiyaye maluman sunna da kuma addininmu na bin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kare mana mutuncin ku gaba ki da amin amin malam Muhammad insha Allah kuma sun ji ka assalamu alaikum assalamu alaikum idan kun lura haka karatun na raba shi ba na so ne in dawo da hannun agogo baya E, malam Musa ɗazi ya yi wanki ya yi ɗauraya kawai abin da ni na zo topic nan na haska shi ne wayannan fa yan dariƙar da jahilan da malaman kar ku zaci addini ne a gabansu saboda ai in dai haka na da damar yin magana yin magana in kana da damar yin magana akan abin da malami da wani ya kamata ka samu daman magana akan maganar Sheikh Nazifa Adana ya kamata ka samu damar magana a wurin wancan ta Abuja da take bata addinin Allah eh, inda haka na da damar yin magana to wannan rashin kishin kuwa addini da kuma ba manzan Allah ne ya dame ku ba ba Allah ba ne ba addinin Allah ba shi yasa ko ka samu damar yin magana a can Allah ya shirye ku assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan uwa na'am. Muna jin ka. Assalamu alaikum. Na'am barka da yamma. Na'am an lafiya. Assalamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, akaramukallah. Yawa, amu lafiya. Lafiya, alhamdulillah. Eh, akwai tambaya ne. muna jin ka a ba da tambaya kawai fatan alkhairi ne da sauransu kawai to Allah ne na kira jiya bayan an tashi ok ɗazuma ina yin magana ai na kawo wancan ka wallahi kuma to da mun ka rage muna cikin maganar kuma sai ka ce a kira ka lokacin to tambayoyin ne dai kawai a yi bayanin su kawai su ɗin ne dai na jiya ne da na abu a to ai na yi ma bayanin ɗaya ɗaya eh, ɗaya kuma ai baka kawo ba don haka yanzu muna yi ne akan wani shiri ɗaya dai kaka na yi ma bayani ko to shi kenan ɗaya ma ai bayani kila ko akwai masu irin tambaya ta ta ga sa ta sa amfani eh to amma yanzu wani topic ne daban da muke yi yanzu sai dai in kana da na cewa akan topic din topic din shi ne. su jahilan ɗariƙa da malaman ɗariƙa da kake kallon su haka wato addinin musulunci bai dame su ba za a taba musulunci ba za su yi magana ba za a taba Allah ba za su yi magana ba za a taba manzon Allah ba za su yi magana ba amma yayin da wani jahili ya tabo malamin sunna za su fito su yi magana shine abin da muke tattaunawa akai Eh to ai yana da alaka ma da tambayar ta misali kamar tofil din jahilan dariƙa da malaman ba musulunci ne a gabansu ba to ta yana da alaƙa da tambayar ta misali irin wannan hmm. lafizan sun dace da wasan ayar ulu ila rabbika a ulu ila sabil ila sabil bil hikmati wal mawidati al hasana ko kuma a ba wai udu ba eh ba wai udu ba udu ne wai yana da alaƙa to shi da kansa ma ya sauka ba wai udu ba ne udu ila sabil rabbika ne fi'ili amri ne ai da'a tunda fi'ili ne mu'tallul akhir ana yin hazafin harfin illa ne sai ya koma fi'ili amri ud'u ne eh ud'u ne ba ud'u ba Allah ya shirye ka don haka wannan ba ma topic bane assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sheikh Na'am ya aika. Sana samu abun. Eh wallahi haka abun. Eh wani mai sauraron ka ne daga nan. Algeria. To Allah ya saka da alkhairi ya gida ɗan. Malam muna ƙara alhamdulillah. Muna ƙara ɗoro abin da girma abin da godiya akan duk abin da ya taso akan kare suna kuna hitowa kuna kare mai ita. To Allah dai ya Allah ubangiji ya ƙara ilimi. Allah ya ƙara ilimi. Amin amin amin. Wai dama jiya ko ina bibiyar wannan malamin ko da ne abin gari gaya wanda ya fara abin gari ce kai wanga anya ko ba cikin su ne ba eh Allah ubangiji dai Allah ba Allah ya kara tsare mana maruma mu eh na kira idan amin amin ya salamu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa assalamu alaikum to har yanzu dai muna kan in dai kaga sun yi magana to za su ci mutuncin wani malamin sunna ne ko wani malamin sunna ya faɗi wani abu in dai kuna da dama ku yi magana akan malam Aminu wurawa ai kamata ya ga wanda ya danganta wawanci zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ku yi magana a kansa ko ba kwa kishin manzan Allah ne shi matsayin Sheikh Nazifa Alƙarmawi ya fi matsayin manzan Allah a wajen ku kenan ko me ya kamata a ce ko wani ɗaya ya wanke ku ya yi magana a kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am dan da muke magana. Hello. Assalamu alaikum. Ya shi barka da yamma. Yawa an lafiya. Alaikum salam. Na'am muna ji. Lafiya laushar haka da wi. Suna Fatim a kira daga Niger, Mina Niger State. To sanu da zuwa shi. Muna jin ka. Yawwa kwana biyu ya kuwa ma ya kuma. Alhamdulillah. Ubangiji Allah sa albarka ko a gara isi albarka. Amin amin amin amin. Gaskiya waɗannan wasu wanda ake samu ake kunku da kare rakin su da kiyan gaskiya da ake ta yi Allah ya ƙara faɗa a alƙalin. Amin amin Allah ya gane da su. su gane ba ne. Amin. Yawwa Allah ya ƙara taimako mala alƙalin Allah ya kara ƙara taimako biya. Allah ya kara. Amin, mun gode. To, ina ganin banga ina ganin banga kira ba. Wannan ne shi ne. Da haka inda kuna da lokaci na yin magana kan Malam Aminu Daura game da abin da ya faɗi wanda duk ciki babu ƙarya a ciki abin da ya faɗi haka ne jahilcin ku da ba ku san a wani mawkifi yake magana ba. shi yasa ma wani jahili zai zo ya ce da ya ce kaza da ya ce kaza to rashin kara rashin karatunku da rashin sanin asalib na da'awa shi ya sa kuka jahilci haka har kuke ganin wai yayi kuskure haka kuma in ka ga malami ne daurawa yana magana kan mace ni'ima na mace to sai ka rantse ba shi ke yin wai magana a can ba ke sa wannan karatu ne na usulubin da'awa ku ba kwa da'awar kenan Jayancinku ku da ba kwa da'awar ku kawai shehune ne da dariƙa a gaban ku shi yasa kuke hango wani abu kuskure ne a tunanin ku kuma a ƙa'ida na da'awa ba kuskure bane daidai ne abin da ya kamata a yi kenan Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane amma dai babu kishin musulunci a tattare da ku sam in kuma akwai wani ya ce ya san kuna kishin musulunci to sai ya zo ya nuna mana inda kuka kishin addini shi kishin musulunci ana yi shi ne akan kowaye assalamu alaikum wa alaikum wa akarwakallah na'am dan wa muke magana kana magana da Isa daga Sudan. To Malam Isa daga Sudan muna jin ka. Allah shiga ta mara da sun yi fitowa ko wani shi mai fadar yake eh ka san abu ne wannan ma da yake ba na karatu ba ne amma ka san da na faɗi da na faɗi abin da shi Sheikh Nazifi ya yi ɗayan biyu ne in ma ka zo ka ce kuskure ya yi. in ka ce kuskure ya sai in ce to kun gyara masa kuskin kun gyara masa kuskuren ko shi ya gyara babu ɗaya shi bai gyara ba mm. su ma ba su gyara masa ba an bar al'umma cikin duhu in kuma ka ce ba kuskure yi ba to sai ka kawo hujjar na ba kuskure yi ba to ka ga kenan kushe shewunan ku shafaffu ne ga mai sukan iya sukan manzon Allah ma amma ba wani wanda zai fito ya yi magana a kansu amma su mala amini daurawa idan sun fito sun yi magana ta gaskiya ma jahilcin ku ya kai kuka kasa gane abin da suke nufi har kuka canja musu wai bai kamata su ce ba to kaga idan suna da lokacin yin magana kan wancan kan wannan to ya kamata su samu dama kan wancan haka waccan macen da ta fito a nan abuja ta ringa canja musulunci ta fito da sunan yan ɗariƙa mm. shiru kake ni saboda ba shehu ta taɓa ba shi yasa to a zahiri gaskiya babu kishin addinin musulunci a tattare da su karya suke yi yawwa malaman sunna ne a gaban su Allah eh Allah ya shirye su ga yanzu su mabiya bayan na su ba wani abin da ke zaki comment din muka abin da ke zaki ba kuma kaga ga kuma kaga ga ga number kira nan ko na sa musu number kira eh, sai kira ba ba kira ba in eh, ga an kira comment ne za a yi kuma comment din zaki za a yi <laughs> to amma duk wanda ya zage ni amin duk ya zage ni na yafe masa kafi mishi ah. mun ko mun ko sai mun ko kai mu yari <laughs> ah, ah, a ku ya Allah ya masa Allah ya sa ya gane Allah ya gado Allah amin amin to ubangiji Allah sanya a mizani Allah sanya Allah sa a mizani amin amin Allah ya ba mu da ci gaba da amin a huta lafiya Allah ya shine ku Ai yanzu muna jira inda a ce kana ji inda a ce babu cewa ku kawo shin sheikh nazifa alkarmawi daidai ya yi in kuskure ya me yasa bai fito ya gyara ba ko bai ji ba ne in shi bai ji ba ku ba ku ji ba ne wato shi shafaffe ne da mai shi ya saba wa Allah ya saba manzan Allah amma saboda Allah da manzan Allah ya taba ba za ku yi magana a kai ba amma wannan mata wai ya taba eh wannan mata ya taɓa da ya taɓa mata kuma kun samu damar yin magana to da Allah da manzansa da mata da aka taɓa wanne ne a gaba kuma taɓa matan ma iddi'ai ne babu bayyana babu wujja ba dalili dukkanin mai karatu ya san babu wani abu na taɓa mace assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ina da wata na'am dan wadawa muke magana sunana Abdulrashid Alkasim yana kiran ta daga nan Katsina. To mana Abdulrashid Alkasim muna jin ka. Na'am. Salam kana da matsalar. Eh kana da matsalar network. ana jin yanzu? Yawa yanzu ba na lafiya lau Eh ana jin ka yanzu ana jin. Yawa to yawa da farko a da jiro kuma na Allah ya saka muku da kai rubuta ga wannan kai da kuke Amin amin. Mala sai kuma wani dan karin haske da nake so in yi ma al'umma baki daya da zare da irin wa'annan ɗan matsalolin da suke tasowa. Mutane sani cewa ita ba harka ta da'awa mm. ba wai lallai bane hukumi ne ne abin da za a faɗi mm. a ce wai dole duniya kullum sai maka daɗi wata rana idan aka yi wani karatun aka yi wani wa'azin dole ka ji cewa duk ranka ya yi fari ka ji daɗi sosai saboda an gaya ma zuciyarka abin da shi take buƙatar ta ji ko da ko da ko da ne kuma shi kake ra'ayin ji wata rana kuma wata gaske idan aka gaya ma za ka cewa lallai lallai in ka ba wannan abin take ra'ayin ta ba hmm. to su mutane a da suka ɗauka wani kullewa mai gidan malami yana da'awa lalle lalle da abin da zai gaya musu ya gaya musu abin da zai ke ba ta ba ta ta ga bai kamata ba ko ya zara dan uwa kana da wannan to insha Allah ka sake kira Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan uwa da muke magana. Mala alkanin barka da na lokaci. Na barka da nan wa. Kuna lafiya? Ah, alhamdulillah muna jin ka. Masha Allah. Aka maka ba waɗannan masu waliyan na marasa rijista, ai wannan ba ta da iyayi. Wannan shawarar nasu ba ta ba ta taɓa ba daidai ba yi. Gaskiya ne mun ga alama. a mun ga alama. Saboda abubuwan suna bayyana a fili kaɗan daga cikin malumin suna wani aka samu wani abu na shubuha na wani abu na ake gani kuskure ne alhali ya kai ya kai bincike akan da za a iske ai eh, abu yana kan hanya hmm. za ka iske su za su juya a su mayar da shi wurin kafin su sosai ko suna da amin amin amin shi ne eh, sai dai kuma gobarin da yake da gaba da yin malam muna godiya sosai Allah ya saka alkhairi kuma Allah ya saka amin amin Allah ya saka yasa kamar yadda nake faɗi inda addini ne a gabansu to da a ce eh, Sheikh Nazifa Al-Qarbawi za ku yi magana a kansa inda musulunci ne inda manzo Allah ne a gaban ku yayi shiru kun yi shiru shi manzon Allah ya taba shi shari'ar Allah ya taba amma wannan malami ne daura azaton ku shi ma zato ne wancan yaqini ne Allah ya taba ya taba manzo Allah kuma saboda ya halatta haramu wanda abin da ya faɗi kusan kuskure ne ya yi shiru kun shiru assalamu alaikum assalamu alaikum a'a assalamu alaikum idan kuna ji a can da kun ɗan rage na can da kuke ji shine wa alaikum salam dan uwa muna ji da wa muke magana Mana alkalmi mutum ne mai yiwu. To, sannan da zuwa. Yawa ya dogari. Alhamdulillah, Masha Allah, ko da mun gidan maka mata ne ne. To Allah ya saka da alkhairi, mun gode, mun gode, Allah ya ƙara zumunci, Allah ya karba mana. Allah ya dafa mun kudure mu wannan gobe. Amin, amin. Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Assalamu alaikum. dan uwa baka da network a can assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am dan uwa barka ne da wa muke magana akwai magana da aiba bin isa salafi dan nijar mazaunin kasar cameroon kwana biyu ma da ayuba alhamdulillah ya haƙuri kuma ya istihadi eh alhamdulillah alhamdulillah Mana mala ayuba kwana biyu ka ɓuya. Masha Allah, to kamar ku da kokari na da kira ne domin mu fata da kai kwana biyu ne ban samu kira ba. Ne gaskiya ne ko aka yake sai dai ni ma na ganga kana ta posting. a haka ne gaskiya masha Allah baraka lafi ku Allah ya taimaka Allah ya rufa asiri kuma Allah ya kare mu malaman mu gaba ki amin amin amin Allah ya saka da yasa ku ya haƙuri? assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mala ina wurin ku? Na'am, ina wuni dan wada muke magana. Kuna magana da Tasiu Ila daga Nijar Agadez. To, barka da zuwa malam Tasiu Isa daga Nijar Agadez. Muna jin ka. Muna a daida ko muna muku fata alheri. Na'am, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Kuma waɗanda mutane mun gane su, raddin ku bai tsayawa su gyara abu biyu ne kawai su in kun taɓo suke magana ku taɓo yes shi kaɗai ne za ku taɓawa su yi magana amma duk wani wanda za a taɓawa manzan Allah ne Allah ne baka taɓa je inda suka yi magana ba amma da kun taɓo shi a yi ta zagin iyayenku a yi ta muku ɓatanci sai mu mace Allah ya biya ku. Hello? muka ce ba mu taɓa jin inda suka mando bayani ba a kan an taɓa annabi sun yi raddi sai dai in an taɓa in an taɓa shehu sannan ko kuma malamin sunna in yayi wata magana wadda ta ma ci karo da addini ba sai su zo su murɗa ta su nuna kamar ma kamar yadda ka san yayin dare wai ya billahi sannan kuma malaman su suna zantukan da ta saba wa shari'a, zahiri duk mai hankali ya gane amma za su shiru wallahi Allah ne shi yo ai ga shi ma Ga shi lokaci ya nuna haka din saboda al'ilmu zinatul fata yana yi ga ka kana yi ga malam bashir argungun yana yi amma baka taɓa yin muku raddi ba shi dai in wani malami ya yi wata magana sannan ka yi sun yi adatan gare shi ko wani magana ba ta taɓa ma addini ba ga magana don cikin jawarar ma'ani wanda ta fita ma daga musulunci amma babu gyara a ciki inda za su ke gyaran malamai su fara mana su. Allah ya Allah shirye su amin don sa annabi Allah ina ganin na kusa tashi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wani wanda na ga yi kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya Hashim. Barka dai. Yawa barka dai dan wada muke magana. Eh kana magana da Hassan Salisu na nan Lagos ya ce. To malam Hassan Salisu daga Lagos. Shek na ce eh daga nan Lagos ba. Na ce da ai duk abin da in ya zamanto na addini ne ko kuma manzon Allah da Allah ne. Su kwata-kwata wannan ba a gaban su ai. su kawai dai su ga malaman suna sun faɗi wani abu sai kuma su ga su yi su yi ja a abu kuma su matsala na da su manyan su ma sun kasa fitowa su yi magana sai yan yara ƙanana wanda su ne yara kuma sai yanzu suna cewa yara ya shi abin da wallahi kama mana kai yake kullum ba mu san ma da ko muka kira su mu musu magana a can ba za su daga ma kira mu ba ba da dai anan da su ne kenan gida ne muka kira har da yanzu da kai an kira ba sa muka samu ka da ba ka kira ya ce da Allah a ci gaba mana da wayar mana da kai dan saboda wannan mutanen har gani wasu ya mun gane su amma duk da haka ba sa son mutane su bai shafi da su ko kawai suna bukewa da mun Allah suna girmama wani yansu kawai Ake cewa san matsalar su da suna abu ɗaya ne suna cewa mu yi karatu mu yi karatu su kuma sun fi son mu yi ko mu yi karatu ko mun tashi kawai mu zo mu ce ya ce kaza kaza ya ce da kaza amma ku da kuke ce mana mu yi karatu shi ne mu magana su tsakanin da su kuke. Gaskiya ne. To da haka da haka da ana ci gaba da wayarwa mana da kuma kai a wani mota da bai da muke so. ke neman ilimi su ƙara neman da don saboda yanzu ba neman ilimin da waɗai duk da wannan guda ta yi yashin amma alhamdulillah suna guda da san kamar yadda Allah ya ci na shi yake ga shi da yake cewa ai wanda yake cin kasuwa shi ba zai ci a ɗaya wa kasuwa ba dai wanda namun ya san kasuwar sa ba ta ci sai ke da ɗaya kasuwa kowa ya ma yawa ne ta ga su matsalan su kenan da su gaskiya ne wannan haka yake mun da sosai a shek Allah Allah ya fa asiri Allah ya gode Allah ya ƙara ilimi a shek mun da sosai wallahi muna fahimta sosai amin Allah ya saka da alkhairi to ina ganin akwai wani wanda na ga ya kirawo akwai wani wanda ya kira Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Alkanawi. Na'am dan waya gida. Masha Allah ya karatu. Wallahi alhamdulillah. Abdulkarim Umar ne ke kiran ku daga Jamhuriyar Nijar a garin Jifa. To barka da zuwa Malam Abdulkarim. Muna jin ka. Barka da Alhamdulillah ni ne ga fata da yare da nake mika muku daga kai har Malam Musa Yusuf da su Ahmed kowa da kwai na mika muku da gaskar da fata na haihu muna jin daɗin karatu ko da yau muna bijan insha Allah. Amin amin Allah ya saka da alkhairi. Amin kuma amin. Allah ya saka mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan wadawa muke magana. kuma da Muhammad Suleiman daga nan To Malam Muhammad Suleiman daga Saudi Arabia muna jin ka. Malam abin da ya koma. Ma, karatun eh, wallahi sai da ya taɓa jiki na? saboda abu ne yasa kar ka yi tunanin duniya ka yi tunanin lahira saboda duniya ba komai bane misalai ya kawo misali har suka zo ba misalin iyayen mu mata ya fara kawo ba sai ya kawo misali duk abin da mutum ya so a duniya da ya aka yi shi amma duk ba a ɗauka wannan ba kawai sai aka tafi kawai kuma abin da ya ban mamaki shi ne ɗan hausa yi ne kilo sun gaya? abin da bai amma za a ce malami ana kiran ka malami mu kuma ka fito za ka yi rabi to ni dai gaskiya ni ma dai a ganawan ni ina tunanin gaskiya mai bin irin malaman nan to kila dai mutum ne da bai san kila a ƙauye yake amma dai a ce mutum na birni yana da waya yana jin abin da ake ai ba hankali ma ya dama amma dai shirya na ubangiji ne gaskiya ne muna addu'a Allah ya ƙara shirya da mu su ma wanda suke cikin su Allah ya kare shi da su so da ni a tunani na waɗannan nan duniya kawai suke bi ba wai musulunci bane a gaban su gaskiya eh. kawai a karin musu shi Allah shirye su amin ya rabbal alamin Allah ya sa su Allah ya Allah ya ban Allah Allah ya kara amfani Allah ya kara ɗaukaka mana gaba ɗaya amin Allah ya da alkhairi saboda ba wani abu bane inda a ce mala amiri daura kuskure mu ai ba me sai mun ce ba eh, ai mu ba ma irin wannan abu ma ba ma irin wannan abu assalamu alaikum inda kuskure wala cewa zan kuskure ma duk abin da ya faɗi haka ne shin ba haka bane karkari kawai ka ce a eh kai a fahimtar ka bai dace ya faɗi ba to shi a fahimtarsa ya dace sannan fahimtar sa akwai wanda sai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam na'am kai kawai ina eh kai a fahimta bai dace assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum zama muna shiga na'am kai kai sai ka da wancan sai ka da wancan assalamu alaikum malam barka da Ɗan uwa sai ka kashe wancan yasa babu wani abu da wannan in ka ga mutum ya wannan ba ba wani abu na kuskure cikin zancen malami da rawa ko wanda wai zai ce wai saboda ai bai kamata ya ce ka wannan jahili ne bai san salon da awa ba ne duk wanda zai zo ce malam anan da ya faɗi kaza kalma kaza jahili ne zai faɗi haka wanda bai san ma ya ake ma da awon ba lokacin da kake magana kake so mutum ya kyamaci abu ya kyamaci duniya da zinatu duk abu na duniyar ba zuwa za ka ringa ka ce ai yana da kyau ba shi da kyau ba a'a yayin da kake so mutum ya ji tsoron Allah ba za ka ringa janyo masa ayar inna Allah ghafurur rahim ba ah ba haka bane yasa ba ku karatu bane ba ku san karatu ba kaga mutum yana saba wa Allah a nan fannin ba zuwa zaka ka ce ai Allah yana gafarta zunubi yana kaza yana kaza ba wannan kwata kwata ba sanan da awa bane babu kuma hikima a'a zaka ringa nuna masa azabar Allah ne azabar Allah zaka yi ta nuna masa yayin da kuma kaga mutum cewa a'a yayin da ka kaga mutum cewa shi kuma ga wani yana kira abu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na dan wa muna jin ka assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka assalamu alaikum ji yake a kusa da shi shi yasa assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum da muke magana. Ina ah, lafiya shi ta alƙalan Na'am lafiya ɗan uwa. Allah ina ka sosai ina daga nan To Allah ya saka da alkhairi ni ma ina son ka Allah ya soka. Amin sun amin Allah ya wani Allah ya sa su gane Allah ya da su ba su Allah ba Eh, abin nasa akwai ban mamaki eh, wala akwai ban mamaki wallahi wani wani lokacin ne sai na so ma yanzu zaga sai in tuna Allah sai in tuna zagi ba ba na Allah bane yawwa kada ai zagi wanda ni na Allah eh kada wallahi mutane na ba mutane ba mutane gaskiya bane wasu ne Allah ba eh kada ai zagi a rabu da su eh kada ku zagi kada ku zagi ku rabu da su si ta zagi nan dai abin da muke jira shine in dai wani yana da lokacin magana akan malami ne daura to ya kamata ya samu lokacin magana akan shek da zai fa alƙarmu wanda ya halatta haramun wanda ya ce in wani wawa ya sa ko wata wawu ya kasa saki matarka kuma sai muka samu manzan Allah ne ya ce a sake ta tana da ciki wannan ba kuskure ba ne wannan ba cin mutuncin annabi ba ne bisa jahilci wato shi ba ku da lokacin yin magana a kansa shafaffe ne da mai wannan da ta zo cikin abuja ta ringa zuwa da kiristanci da hoton shehu da abu kaza kwata-kwata ku ba ruwanku da za ta ɓata musulunci da shehu ta zaga da tun kada ana maulana maulana mu yanzu karfa a cikin ku muka taso mun riga mun san ku sarai babu wani ni na ga wani dan bida ya zo da sunan wai da siya yana kaza ka duba cikin zantukansa da lalatin alfa za ka wani abin ke so ya soka Ba yi sunan tallahi karin ke kallon ku ba musulunci ne a gaban ku ba malami daura ba wata magana ta kuskure cikin zantunsa kakaf in kuma akwai zo ka nuna ta shi yasa abu ne a zahiri babu a ce wai ko kaza kaza abu ne a fili ba ba ga shi ga abin da ya faɗi ba me menene yin kuskure assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Na, dan uwa muna jin ka Akwai wata dama. Yawa, an mu lafiya. Na ce a wata makallahu. Na muna jin ka. na kira ne daga nan adar ikitin Najeriya. Na? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dan uwa abin da yake yi ne. Assalamu alaikum dan uwa. Wa alaikum salam da wa muke magana. Eh, haka ne da magana da kan Wane ne? To, sani da zuwa ɗan uwa. Eh, a muna alkhairi. To, ni ma ne ma fata alkhairi. Na'am. To, Allah ya Eh, ni ne ko wancan da ya kira da suna wani ɗan ɗarika ɗan a ne ne ba Allah da ransu ba shi zo nuna mutane da Allah shi eh assalamu alaikum ni ma na faɗi ba shi ba ne ne suna ne ne ne ma ana ma ana son ne ne ma assalamu alaikum ai na ce ma ni ma na faɗi ba shi ba yanzu sai mu duba Allah ɗaya ne eh, Assalamu alaikum. Sunan da kuke yan gari da ba kai sai na son ka ga Amerika. Assalamu alaikum wa kada miya mi hayaniya ni ma na faɗi ba shi ba. Da kamata yi ka ce in ji ka ji dalilin da yasa ai nace ba Allah ne a gaban ku ba sai a auna ai dalilin amma ka ce wai kaza eh ni ma na faɗi ba shi ba. Ah, to, ko da hada ne sunan da kuke yi ɗan ɗari da ba ta yin ta. Abin da za ka tambaye ni dalilin da ba ba Allah ne da manzansa a gabanku ba sai ka bari in faɗi dalili Sheikh Nazifa Alƙarmawi kai baka ji abin da ya ce ba su malaman naka su ba su ji ba ya ta haramun ba mutu ba jahili ne ke ashi shi ya sa tun da ainihin ka ce wannan to na tabbata dangin jahilai ne Ai, ai abu ne na zahiri idan kuka ce addini ne a gabanku sai mu auna shi yasa na cewa wato inda kuna da kishin musulunci ba shakhsiyat kuke dubawa ba Sheikh Nazifa Alkarmawi magana da yana ta maimaita ko ba zan gushe ina ta yi ba har sai kun fito kun gyara ya ji kun ji kun yi ya soki manzon Allah bisa rashin sani dan ni kawai adalcin da zan masa kina amma ya fito ya gyara ba zai ba ku da kuke fitowa kuke wa waɗansu malamai raddi sai ku fito ku wancan macen ta fito daga aukata wani daga cikin mabiyanku yana ai shegunan mu ku fito ku fito ya zata shegunan nasu addini ne a gabansu ba wanda ya fito duk cikin ku da haka ba ku kishin Allah ai wannan abu ne na zahiri ba wai kokawa ake ba babu kokawa a ciki kawai ba kwa kishin addini ba kwa kishin addini in kuma kuna kishin addini ina kishin ku da zai fa alƙarmawi ya halatta haramun Allah ya ce kaza shi ya ce kaza ai gyara kuke yi shi ba ku gyara masa ba ya ce in wani wawa kuma sai muka samu manzan Allah ne ya ce a saki mata da ciki to kuma sai ku kishin addinin akan sama ko ku kishin addinin baya tashi sai akan irin zantukan su mala da daura kuma zantukan da ba su saba wa shari'a ba abin da Allah ya faɗi shi ya maimaita ga wanda ga wanda zantukansa suka suka saba wa Allah da manzon Allah ga wanda zancensa suka ne ga manzon Allah shi babu kishin manzon Allah din a kansa ba kishin Allah ni ma na faɗi ma ba wani kola ba ni ma na faɗi sannan idan ya fito shi Sheikh Nazifa Alkarbo ya gyara ka zo ka faɗi in ku masu cewa suna kishi sun gyara ka zo ka kawo inda suka gyara ko ba kwa magana kishin addini baya tashi kan malaman ku kenan sai kan irin su malam Aminu Daurawa shi yasa daga ji na ce kai masoyin kaza ne daga ji ka ce kai masoyin ai kaza ne na tabbata jahili ne kuma jahilin ne kai ana magana gai gai gai gai abada Allah abada Allah nan mu magana muke a natsi ta karatu ta dalili Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zan ɗau mutum uku shi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba a alƙalin Kuna yawa Muhammad Samir da yawa Najeriya. To, Muhammad Samir barka da zuwa muna jin ka. ina masa kwalliya da kai ga wannan biyuwa da rubuta wajen wata ko mutane a kan addini bisa hujja da dalili Allah ya saka maka alkhairi amin amin amin amin kuma Allah ya saka muku da ni da abin da zan faɗa a kan wannan tabbitan abu ne biyu na'am na farko kamar yadda ta faɗa cewa mutanen nan ba Allah bane a ganin su wannan abun haka ne ya tabbata yayi ina da misalin guda biyu wanda ya da tabbata na muna jin ka dan uwa na farko Ana jin ka sosai. Na farko akwai wannan malamin na su makarar nan alkalami da kuma ya yi ba wani ne ba. Sai ko ce idan ka take wani ruwa ya shafa mutum a kanka da su. Kari wa kanka da kuma ya ji shi wannan kuskure ne wannan magana. ta wa shari'a ne ba a kuma manzan Allah. Gaskiya ne, ni ma na faɗi. Na biyu, na biyu akwai wani shirin ce sun tuna rai kabila babbar kabiru sun tuna rai da kunyar raji shi wata wata ɗaya cikin ɗaya ɗaya yake cewa wai akwai wani lokaci da shirin gari ya fi wani masallaci shi gora na uwa kamar yin cikin masallacin raƙuma saba'in din nan suka shigo cikin masallaci ba da a ce raƙuma saba'in sun shiga masallaci a hankali bai kawo ba. a ba za ta iya ba mutum na cewa raƙuma saba'in shiga ciki. kuma yi kashi ya ba wa mai masallaci kyauta a ya da mutum ba. ne ko da kwata mutane lokaci. Eh, amma ba ka kada su sun fito sun ce wannan magana ba haka ba ne da kunne na eh. na uku na ji a ayyukin yayin shattima yadda ya ce shehi ba ya ya tuɓar tuɓa jirgi babu ne a cikin sun ji wannan karatun ita wannan magana ƙarya ce amma ba su sun ɗaure ta ba. Ba ga wannan mutanen wallahi ba Allah yana gaban Damuwarsu shegunansu sukan face da maganar manzan Allah ne kawai don su cuci al'umma shi ne gaskiyar magana. Amma Allah ya ce hakika ya da zai tura kira magana na hanka ya rashin kai wuri a kan manzan Allah ba sa taɓa fitowa kuma tsarafi. Idan kuma wannan da ya tsaro na zuci ya gana magana a kan mara da rawa tsakani da Allah ne abin magana ma na yi da a kan don kar ka yi suna to da kun zama shekara ashirin wallahi mutane da mutanen ba Allah ba da wani ba wuce Allah ya shirya da su ma su ma Allah ya sa a su mutane da yau da Allah ya shirya su assalamu alaikum Assalamu alaikum. Kai ne na ƙarshe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan uwa da muke magana. Yawa suna na Abubakar Muhammad ina kiran ka daga nan Abuja Najeriya. To mana Abubakar Muhammad muna jin ka daga Abuja muna jin ka. Ah, Malam Allah Ubangiji saka da alkhairi da dukkanin wannan jihar da kuke yi. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi muna bibiyan ku muna jin daɗin abin da kuke yi. Malam tsokaci kawai ne ɗan kaɗan. Yawa akwai ɗan uwa da ya kira yanzu ya ce mawai shi masoyin Abul Fatahi ne yake kiran shi ko Abul Waye. <laughs> Eh, hello? Aka rawa kalla. Na'am, muna jin ka da ni da za a bin ma wani. Yawa eh, to a da zan yi a kai shi na san yana ji ya kamata ya je ya saurari duk shi malamin nashi da ya ce shi masoyinsa ne ya je ya kai ya je ya da ya gani ya yi wani irin kuskure yake yi a karatun duk da yake zai je karatu ga wajen awa biyu da rabi zuwa awa uku ga fariya da alfahari da larabci da alfahari shi ya iya larabci kuma bai iya ba da zai zo ta yi a cikin lamarin kuma ya ta alfahari ni da amma zai taimaka ma. in yana da nan bai shi a masa ce ba, don Allah ya rika yin karatun da larabci mu sai mu kira mu tambaye shi da larabci eh, irin mana mu Hausa dan da shi ma an gashi kamar kamar balarabe ne <laughs> eh malam bakar Allah ya saka da kai eh aka tarba kal <laughs> ana ubangiji Yana ubangiji biya ku duk wannan jihadi da kuke yi kuma Allah ubangiji zama mana da ƙasar mu Najeriya lafiya kuma Allah ubangiji ya dawo da kai lafiya daga gurin karatunka mun ji daɗi Allah ubangiji mun gode mun gode Allah ya kai mana Assalamu alaikum Mala Alamin To Mala Alamin na ɗauke ka Mala Alamin Kano To ɗan uwa kai ne na ƙarshe afuwan Assalamu alaikum don kuma kai ma kana da matsalar network assalamu alaikum wa alaikum salam ala alamin muna ji wa alaikum salam muna jin ka malam barka da ina yi malam salam amina lafiya alhamdulillah alhamdulillah ya gida ya karatu ya ibada Allah ya ibada amin amin alhamdulillah kai ya alamin da Kano eh na ji malam alamin akar akar makalla muna jin da muna jin da muna godiya da abubuwa da ake yi to Allah ya karba amma wannan mutane ba su ma kai su fito su ana ba su ma ba su ma kai su fito su a malamai wani abubuwa ba yi wannan amari ai ba ba babban makarici kamar wannan sunan nasu billahi la ilaha illa Ba mutum da zai ce zai ga jama'a annabi ne yake raka duk wasu manzannin suka fafa tunani suka fafa hankali su suke yi amma sai malaman mutum ya abu abu da suka kafa shi akan magana suke akan ilimi abin da Allah ya faɗa annabi ya faɗa amma sai su yi samu abu faɗa kawai wallahi wannan mutanen ba su da karatu ba karatu da mu suke kawai jiriri ta ce da bin dubai Allah ya ubangiji ya saka da Allah ya Allah ba da ada abin da ake amin Allah ya ba ni zani amin amin Allah ya saka Malam Mustapha, Malam Mustapha, ba zan iya barin ka ba Malam Mustapha, Malam Mustapha kana ta kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Malam Mustapha. a karan kalla an wani lafiya malam alhamdulillah malam mustapha ya gida ya ibada alhamdulillah na'am muna jin ka malam mustapha ah malam mustapha to ka sauka ina ganin shi ne abin da zan tsaya a nan zan tsaya shi yasa kamar yadda ne muku magana cewa wayannan mutanen ba musulunci ne a gabansu ba ba Allah ne ko manzo Allah a gabansu ba to kamar yadda na faɗi in addini ne a gabanka duk wanda ya soki addini za ka yi masa raddi duk wanda ya soki addini za ka yi masa raddi amma mutukar wani zai fito ya yi mummunan magana wa janibin Allah wa janibin manzan Allah kuna ji shewunan ku ne ku shiru sannan kuma sai wani malami ya maimaita abin da Allah ya faɗi sai ku fito da sunan wai za ku yi masa raddi ko ku fito da cewa ko adalci za ku sai ka ji tana ana soka ka duk mai hankali ya sani kuma ba wani kuskure ɗaya da mala aminu da ra'ayi abu ne kawai na fahimta kai kana ganin cewa ya kamata a faɗa abu kaza ya kamata a canja a ce kaza to duk mai ilimi wanda ya san wasa'ir da'awa da kuma maratib na da'awa da kuma duba ahwal yayin da'awa ba zai ce ga ina mala amin da ya yi kuskure ba kamar yadda aina ce lokacin da kake so ka cire wa mutum san duniya daga rai to ba kyawun duniya za ka zo kana kawo masa ba ko da duk da cewa tana da kyau sai ka zo kana kawo masa munin duniyar wannan zai sa ya kyamace ta to amma ba zuwa za ka yi ba kai malami da ka san abin da kake ka ringa ai duniya akwai gidaje akwai mota akwai kaza akwai jin daɗi akwai kaza wannan sai ka sa masa san san san duniyar a cikin zuciyarsa wannan karatu ne shi sa kawai jahilai ne kuma ku ba shi yasa in an yi sai ku ringa ganin kuskure ne da kaza aka ce inda maukifi ne Malam Aminu Daura yana bayani akan mahimmancin mata cikin addinin musulunci da kulawa da addini ya ba wa mata to in aka ce muku malam aminu daurawa ya faɗi irin wa'incan zantukan cewa za ku yi ƙarya ne wannan karatu ne akwai ahwal wannan kuma dukkan wanda yake ɗalibi ba jahili ba ya san wannan ba za a yi inkari ba don me aka ce kaza a can a yanzu aka canja saboda la inkara da taghayyurul fatwa bi taghayyurul ahwal ba a inkari dan an canja can an yabi mata nan kuma an ce kaza kaza ilimi ne in ba ka da shi ko ma ka bacci ko ka je ka nemo shi ne kawai babu kuskure ko ɗaya cikin magana mala mai daurawa shi yasa wannan ya nuna rashin kishin kuwa addini za a samu waɗansu in sun raɓe ku sai su soki addini su ka kiristanci cikin addini ku shu ba kishi babu kwaɗaitarwa babu kuma wallahi matan nan ta abuja galiban 'yan ɗariƙa ne suke zuwa gurinta mu yanzu in muka fito muka yi magana ba lalle bane saboda kun sa musu guba a zuciya gaskiya za mu faɗi ba za su karɓa ba amma yanzu ku da kuke yan ɗariƙa malaman ɗariƙa in kuka fito kuka ce wannan matar kaza da take fa ba musulunci wallahi za su karɓa amma mu in mun faɗi gaskiya sai su ce a saboda kun sa musu guba kun sa musu datti a zuciya kun ɓata mu ku kuma ɗin ba ku da kishin addinin da za ku fito ku nuna a'a wannan kaza inda kuma za ku faɗi Baza za ka su sun je gurinta ba don Allah ka duba waɗanda suke zuwa gurinta ba zan yi magana akan ko halaccin carbi ko amma galibi kai masu sa carbi a wuya ko a hannu wannan galiban yan dariƙa ne yan dalika ne da haka zaka ga su ne a wajen wannan matar amma kun ki ku fito saboda ba addini ta rusa addini kun shiru nan ba ku da lokacin yin magana Sheikh Nazifa ya Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah ya shirye shi kuma Allah ya sa ya dinga karantawa kafin ya faɗi ya zo ya ce wa annabi wawa bisa jahilci inda a ce yana da rashin sani inda a ce ya sani to da abin da zan faɗi a kansa daban yake amma ni abin da ɗauka bai sani ba ya jahilci hadisin bai san manzo Allah ya ce a sake ta da ciki ba dan alamu suna nuna yana kimanta manzan Allah wannan shine adalci da zan masa wallahi ba na da ɗariƙarsa na san yadda yake nunawa ba zai yi wa manzan Allah haka ba amma yaya ba yin bane kuskure ne ni ma na kan iya yi amma yaya ne zai tabbatar da cewa ina son Allah ina son manzan Allah ɗin da gaske ba a baki bane in fito in gyara shikenan amma bai gyara ba ba ku gyara masa ba ya yi shiru sun yi shiru sun batar da al'umma dubban mutane bidiyon ya yaɗa a social media ba ruwanku da harkar da al'umma kun yi shiru ya yi shiru sai yanzu nan wani ya zo ya sa wani ƙazamin bakinsa da jahilcinsa bai san yadda ake da'awa ba sai ai kamata malami ne daura ya ce kaza ya ce kaza a ina wani kuskure ya yi ba kuskuren da ya gami hankali ga ɗalibin ilimi kisa sa bisa wannan ne na ce ko addinin Allah bai dame ku ba in addinin Allah ya dame ku to ku nuna kishi na Allah su da yawa wa'ansu wallahi sun matallahi ba 'yan izala ba ne a Kano amma kun sa sun shiga izala wallahi Qadiyar Abdul Jabbar din nan kafin ta zo Ƙaziyar 'yan faira suna zagin Allah da manzansa baka ga yadda aka ringa yaushe Shehu Ibrahim ba saboda hattin ku ne wa jama'a ƙarya ku ne ya manzan Allah din a yanzu akwai wanda ba ɗan izala ba ne zai kai ya zauna ya zazzagi shehu Ibrahim kuma kuma a Kano ba yanda aka iya a majalisi kuma saboda tun ku ne musu ƙarya kishin manzan sun gano ƙarya kuke sun gano ba aikin yana nuna ba manzan Allah ne a ranku ba Allah ya shirye ku in masu shiriwa ne ku in kuma ba masu ba ne? ku Allah ya sa ku gane mare tabbas jahilcin ku yana bayyana da rashin kishin ku Allah wa manzon Allah shi ne ku assalamu alaikum